lafazin 'yan siyasa mu abin da muke bukata shine ya za a yi wannan musifa ta dakata ya za a yi a dena ya za a yi wannan abu ya zo karshe to sai kuma kaga cewa babu wani haɓasa da mutane suke yi sai kawai maganganun wannan gwamnati ta ƙi wannan gwamnati ta ƙi ba kuma shi muke bukata ba ni abin da nake gani shine yan uwa wannan abu mataki na farko mu yi addu'a muna ta raina addu'a in ka ce a yi addu'a sai mu raina ta wato kuma ba komai bane yake janyo karancin imanin mu yake janyowa muke ganin addu'a ba ta isa yau na yi sallah a wani masallaci limamin masallacin ya kawo ta kissa yana kawo ta sai na kalli wannan abin sai na related yake cewa wani mutum ne wani sarki ne azzalimi dukkanin wanda ya masa laifi sai ya kashe shi sai wani ma'aikacin shi na kusa da shi ba fadan shi ya yi masa laifi sai ya ce sai ya kashe shi amma sai gobe amma ya je ya sallama da iyalansa mutumin na je tara iyalansa ya ce to ga halin da ake ciki na yi laifi gobe za a kashe ni suka ce mi addu'a ya ce to ai za mu yi addu'a amma kun san dai wannan mutumin ya ce zai abu ba zai ki ba suka ce mu yi addu'a matan da 'ya'yan aka taru tun dare aka dinga addu'a aka dinga addu'a har zuwa asuba asuba na yi sai aka dinga ji ana kwankwasa kofa sai ce kun ga abin da nake gaya muku ku gashi nan har an turo fada su tafi da ni ni yanzu shikenan ta ta kare zan tafi lahira yayi sallama ana kuka yana bude kofar fadawa suka ce mun zo mi ma albishir ne sarki da ya dau mataki akan kan kaje da yau da daddare ya mutu to kaga tasirin addu'a ba ta wasa ba bace idan abin ya fi karfin mu to wanda bai fi karfinsa ba zai mana maganin abu idan shugabannin sun kasa yin abin da ya dace mun gaya musu sun ƙi mun ja hankalinsu sun ƙi karɓa ba su yadda da nauyin da Allah ya ɗora musu ba to wanda ya san halin da muke ciki sai ya mana maganinsu shikenan saboda haka ba a raina addu'a irin wannan sabgar ita ce ta kawo mu yanzu kuma akan ta zami sannan bayan addu'a mutane na yawan faɗa sai kowa ya zamanto mun haɗa ƙarfi da ƙarfe za a yi maganin wannan abu na farko kowa ya zama ss kowa ya zama soja kowa ya zama ɗan sanda kowa ya zama dss duk mu haɗu mu dinga yin irin wannan aikin ba ina nufin ka zama officially ba amma aikin da suke yi idan kaga wani abu na irin nasu kai ma ka taimaka ka yi wallahi idan da za mu wannan a kafatalin najeriya za mu kawo karshen wannan matsalar na ga abu ban yarda da shi ba na yi rikotin na ga abu ban kaza ba an yi wannan ba son zuciya babu tsoron mutuwa babu muna tunanin ya za a yi yan uwanmu da mu kanmu rayukanmu su tserata da akwai tsoron mutuwa da akwai tsoro na muskala zarratin wallahi addini ba zai zo mana yanzu ba idan kun ji yadda aka dinga sai da rai akan wannan addinin da ba za mu dinga zama matsorata ba to abin baya yiwuwa sai an fitar da tsoro sai an dirfafi abin an yi maganin abin an yadda wa'annan azzalumai wallahi ba za su taɓa ma wani abu ba illa ma kataba Allahu alaihi in ka san wannan baka da matsala shi mumini bai da matsala ayi shi da yadda da kaddara manzo Allah ya ce da duk duniya za ta haɗu akan ka ta amfanar da kai ba za su iya komai ba ko da da amfani ko da da sharri sai abin da Allah ya rubuta rufi atil aqlam wa jaffati suhuf ubangiji Allah ya kama na tsaro Allah ya dacar da mu subhanaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dangane da abubuwan da suke faruwa a northern Nigeria na insecurity da kuma farashin kayayyaki da yake tashi da kuma sauran musibu da suka yi yawa Allah ya ƙara kare mu lallai na fahimci cewa abubuwan da mutanen mu suka fi mai da kai a kai shine bayanin cewa gwamnati ta gaza wannan abu ne kuma da yake fili a zahiri wanda ba ma sai an faɗe shi ba so da yawa akwai abin da ko baka faɗe shi ba yau da gobe tana tabbatar da shi sai dai ni kawai jan hankalin da nake so na yi shi ne damuwar gwamnati ta gaza wannan bangare ne na siyasa bangare ne na wanda suka fi mai da kai akan siyasa su ya kamata su fi mai da kai akan wannan magana mu mutane na ƙasa na gari ba komai ne a gaban ba ne gwamnati ta yi nasara sannan kuma abubuwan da suke faruwa su daina faruwa wannan shine mu ƙarshen abin da muke son isa zuwa gare shi to in ku har haka ne kamata i kada mu mai da kai akan bayanin gazawa gwamnati abin da ya fi mai da kai ya kamata mu mai da kai shine tun da mun gano gwamnati ta gaza to ya za a yi a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen maganin abin da yake faruwa wannan shine babban abin da ya kamata mu damu idan ka kalli dukkanin post ɗin da ake a instagram facebook twitter eh, da sauran kafafe na yada labarai zaka ga kawai damuwar wannan gwamnati wannan gwamnati wannan gwamnati wannan kuma duk bayani ne akan matsalar amma bayani akan mafita mutane ba su fiye damuwa a kai ba shi kuma in har abu yana damun ka baka tashi tsaye wajen nemo mafita ba to babu wanda zai nemi ma mafita haka ne nake ganin cewa tunda mun gano gazawa gwamnati akan wannan tunanin da ya kamata mu shi ne ya za a yi a taimaka wa gwamnatin ya za a yi mu taimaki kanmu ya za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin mun kawo ƙarshen wannan musiku da suke cikinmu mu haɗa da masu kuɗinmu mu haɗa da malamanmu mu haɗa da talakawanmu masu ƙarfi masu experience na ɓangarori daban-daban mu haɗu mu ga mun yi takalin wa'annan abubuwa tare da taimakon gwamnati a kai wannan shine zai taimaka mana saboda yanzu magana ba is beyond a dinga wani gwazawar gwamnati yin nasarar gwamnati ya wuce wannan tunda duk in abin ya je ya dawo kan me yake dawowa ya kare mu ne muke zama victim mu ne muke shan wahala kisan zubar da jinin a ne ke karewa abin da nake gani shine mataki na farko dai mu mai da kai akan addu'a addu'a tana da bukata tana da tasiri kamar yadda yanzu an ce a yi alkunutu to gaskiya wani alkunutu a masallatai kenan sannan kuma kowa akan kansa ya sa wa kansa wani tsari na addu'a akan halin da ƙasa take ciki domin shi ma a gudu tare a tsira tare abin nan zai iya zuwa ya taba kai ya taba ƴaƴanka ya taba ƴan uwanka ya taba naka abu na biyu sai mun ari wani salo da wani daga cikin 'yan siyasa kano wanda ba sai na faɗi suna ba ya yi lokacin zaɓe wanda suka ce masa kowa agent gaskiya wani abin na ga ya yi tasiri ta inda kowa da ya zama agent sai ya zamanto abin ya zamanto an yi nasara ga garima wajen kare ƙuri'u da kuma kare tafiyarsu wanda duk yake bibiyar harkar siyasa zai gane inda na dosa to wannan yana nufin cewa wani salo ne irin wannan da za a iya applying din shi akan abubuwa da haka nake ganin akwai buƙatar kowa ya zama security kowa ya zama ɗan sanda kowa ya zama soja kowa ya zama ss kowa ya zama dss ta inda dukkanin wani abu komai ƙanƙantarsa wanda yake da wani salo na tarwatsa ci gaban ƙasa da sukuritin ƙasa za mu yi reporting ko mu kama ko mu bayani sai kaga cewa an yi nasara wa'annan matakan guda biyu a yanzu su ne nake ganin matakan da ya kamata a kuma yi da kai a kai wajen yin maganin wannan matsala da muke ciki haɗama kuna fahimta ina yake bi ishraf ko wa man akhazahu wanda duk ya reke shi bisa hawatin nafsi da wadata ƙana'a can ba mun ce wa qanna'ahu Allahu bima tahu ba Allah ya wadatar da shi da abin da ya bashi to in mutum ya riki wannan dukiya da wadatar zuci da kana'a yayi hankuri da abin da Allah ya bashi Buri lahu fihi sai a sa mai albarka a cikin dukiyar dukiya ta Allah ya baka sai ka rike dukiyar da wadatar zuci baka yi haɗama ba baka yi leke leke ba baka yi komi ba ba ka zama kana da wadatar zuci ba Buri lahu fihi sai a bashi albarka a ciki amma wa man akhazahu bi israfin nafsi wanda ya riki dukiyar da zalama me ya kamata mu ce leƙe-leƙe wani a taimako muna wani da Allah ka amince da mu bahaushe yana da nau'i na bara ce wani ya kwana biyu alhamdulillah jiya na zo ban isko ka ba an hada ma sai ka ga ya fara susa kai ba hada ma yi wani ina buƙatar ka ban wani abu amma wani nau'i na nami don shi a ƙasar hausa abin da yasa ba a barin bara ba a haɗin tataccen suna ne don haka sai a ce raraka a ce dan kwairo a ce duk nau'i na dai a dai ruhe abin ka a ce bara in ka ji an ce almajiri ana nufin mai biya kwararo kwararo duk suna ne bara don haka manzon Allah ya ce wa man akhazahu wanda duk ya rike wannan dukiya bi ishrafin nafsi da zalama leke leke hadama lam yubar lahu fihi ba a samai albarka a cikin wannan dukiya wa kana a Kulu wala yashba wato kamar wanda yake cin abinci baya koshi kaga mutun yana ci baya koshi albarka ce an ka cire wal yadul ulya khairun min al yadis sufula hannu na sama yafi hannu na ƙasa wane ne hannu na sama mai basuwa khairun min al yadis sufula yahi hannu na ƙasa wane ne hannu na ƙasa wanda ake ba kayi kokari ka zama kai a haka kakka zama kai a haka kai a ƙasa manzo Allah yana yi ma ishara cewa in naira ɗari kaka samu yi ƙoƙari yanzu kana iya kyautar naira goma kai ka ba suwa ba jiran haka a baka ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal yadul ulya khairun min al yadis sufla qala hakim yanzu ba manzo Allah ya mai wa'azi ba kun ji masu aiki da cikawa sai hakim yake faɗa hakim yake cewa fa qultu ya rasulullah yana jin wannan wa'azi sai ce ya manzon Allah wallazi ba'asaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya wa aiko manzon Allah da gaskiya yace la arzau ahadan ba'adaka shay'an yace wallahi bani sake roƙon kowa shine la arzau bi ma'ana la anqusu ahadan ba'adaka shay'an shine ma'ana la arzau ba'adaka ahadan shay'an wallahi manzon Allah la arzau ahadan daka shay'an bana koma roƙon kowa komi na yi ma wannan alƙawari ba dai ka faɗa min ga yadda al'amarin yake ba duk wanda ya riki wannan dukiya bisa khawatin nafs da wadatar zuci burika lahu fihi wa man akhazahu bi israfin nafsi lam yubarik fihi sai ce ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya la arzau ahadan ba'adaka wallahi bani koma roƙon kowa bayanka ba yanzu na roƙe ka ka faɗa min haka ba an yi an ƙare kun ji masu yi da cikawa hatta ufarika duniya haƙƙin bar duniya haƙƙin mutu an an ƙare manzon Allah to me ya faru fa kana abubakarin ya da'u hakiman ababakar as-siddiq al-akbar ba shine halifan manzon Allah ba ya kasance da kai ne yake sa a kira hakim liudiya hulada a don ya bashi kyauta gwamnatin musulunci ta ta aika kira ne kamar a ce shugaban kasa ya aika kiranka gwamna ya aika kiranka ya ce cikin baitul mali kana cikin mutanen da ya kamata a taimaka ma haka ababakarin as-siddiq ka aikawa a kira mai hakim liudiya hulada a don ya shi kyauta fa ya aba an yaqbala minhu shay'an ciran ka daɗe wallahi ba amsa ai na riga na rufe kofa gwamnatin musulunci ta kira shi ta ba yanzu ha ya halatta ya amsa don ba roƙo yayi ba amma ya ƙi amsa summa inna umar radiyallahu anhu da'ahu li yudiyahu fa aba Umar ya hau halifa shi ma ya aika an hakira ya mai shi ya kira shi don ya bashi abin da a haƙƙi ne cikin baitul mali fa aba an yaqbalahu ya ya karba hakim ya ce a ranka da ni ba amsa fa qala ya ma'ashar muslimin Umar ya ce ya kuta shi musulmi ushidukum ala hakim ina kawa ku shaida akan hakimu sahabin manzon Allah anni aridu alaihi haqqahu na bijiro mai da haƙi ne allazi qasamahu Hullahu lahu fi hadha fai wanda Allah ya raba ya bashi a cikin wannan rabo fa ya aba an yakhuzahu ya ki ya karba ku sheda falam hakimu ahadan minan nasi ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam bai sake shi hakim bai sake amsa wani abu ga kowa ba bayan manzon Allah hatta tuwaffi an karɓi rayuwar an karɓi rayuwar hakim rayuwa ta bai sake amsa komi ba bai zuwa wurin kowa ya yadda da wadatar zuci saboda kai wa'azin da ya ji a wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne muttafaqun alaihi yarza'u birra'i summa zai summa hamza me ake nufi ai lam yahuz min ahadin shay'an abinda ake nufi da wannan kalima lam ya huzmin ahadin shay'an bai amsa komi ga kowa wa asalin asalin kalimar ar-ruzu'i an-nuqsan wato rage wani abu ma'ana in ka amshi naira 100 ga wanda adda naira 1000 sauran nawa sauran 900 to shi ya ruhe maka ne kofa ai lam yanqus ahadan shay'an bil akhadh minhu baya koma amsa komi don ya rage ma wani dukiya wa ishrafun nafs kalimar ishrafun nafs abinda take nuhi ta tadalluha yin leƙe ga abin da an nesa gare ka ka ɗan ɗora leƙe-leƙe da hwadanci da bara da ɗan kwairo wa ma'an bishai da sa tsammani